gaba da fafata da ake don nema shiga gasar cin kofin duniya mai zuwa na shekara 2018 a jiya an gwabza a yankin nahiyar turai da yadda sakamakon wasan ya kaya kungiyar kwallon kafa ta kasar azerbaijan ta sha kashi a hannun germany da ci hudu da daya ingila kuwa ta doke lithuania ne da ci biyu da babu yayin da san marino ta sha kashi a hannun czech republic da ci shida da nema a gidanta armenia kuwa ta doke kazakhstan ne da ci biyu da babu yayin da montenegro suka sha kashi a hannun poland da ci biyu da daya kungiyar kwallon gafa ta romania ta tashi can zuwa buji tsakanin tsakaninta da denmark scotland ko ta sha slovenia ne kwallo ɗaya mai ban haushi malta ta sha kashi a hannun slovakia da ci uku da daya northern ireland ko ta doke norway ne da ci biyu da babu haka kuma a yau za a kece raini a wasannin kasa da zumunci tsakanin kasa da kasa inda kungiyar kwallon kafa ta kasar turkiya za su fafata da moldova denmark yan kasa da shekara 21 za su buga da yan kasar ingila yan kasa da shekara 21 australia za su buga da yan kasar finland yan kasa da shekara 21 kasar senegal kuwa za su fafata ne da ivory coast da misalin karfe 7 na dare abubuwan nigeria Italy yan kasa da shekara 21 za su buga da Spain yan kasa da shekara 21 inda aka daga wasan da Super Eagle na Najeriya za su fafata da kasar Burkina Faso. A tarayyar Najeriya kuwa a jiya an gwabza a gasar cin kofin Premier League na kasa na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 15. inuguran inda Niger da suka samu nasara akan Sunshine da ci biyu da ɗaya. Elkane na Maiduguri ta doke Lobby Star ci daya mai ban haushi. Nasarawa United a gida ta sha shudin sa da babu. Abia Warriors ko ta lalata Kano filin da ci uku da ɗaya Gombe United ta doke Mountain of Fire a Miracle da kwallo ɗaya da nema. Plateau United ko ta lalata ABS ne da ci hudu da ɗaya yayin da Eyimba ta samu nasara akan Rivers United da ci ɗaya mai ban haushi. Raymond Star ma ta doke Wiki Tuwaris a gida da ci biyu da ɗaya yayin da Katsina United ta doke inugu Rangers da ci ɗaya mai ban haushi. Akwai United sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin da tsakanin da Efine Uba. Kungiyar kwallon gaba ta Plateau United take jiran ragabar da maki 28. Mountain of Fire America tana mataki na biyu da maki 27. El Kaneme na Maiduguri tana mataki na uku da maki 27. Inugu Rangers ko tana kasan tebura mataki na 20 da maki 12 a wasanni 12 da ta buga inda take da sauran wasanni. idan muka dawo bangaren saye da sayawan 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta arsenal tana zama dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta everton mai suna ross barkley akan fan miliyan akan kudi fan miliyan 30 liverpool ta ware zunzurutun kudi har fan miliyan 65 domin sayan dan wasan real madrid mai suna james rodriguez monaco ta nemi fam miliyan 130 ga duk kungiyar da ke neman dan wasanta mai suna manfred wanda Manchester United take kan gaba wajen zawar din dan wasan dan wasan gefe shi ko dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea William na shirin koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jack Wilshere na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ya ce yana da niyyar barin kungiyar domin komawa kungiyar kwallon kafa ta AC Milan da zarar mai horar da kungiyar ya hannu a kungiyar ta Arsenal Chelsea tana neman dan wasan Monaco mai suna bakayoko kan kuɗi fam miliyan arba'in huta lafiya.